abinda ya sa wannan masana'anta tamu tana ƙara bunƙasa tana ƙara kafuwa da ƙafafuwanta hajiya saratu taso ta bude gurin neman abincin mutane da yawa ɗai ba shi yasa abin ya burge ni ne dariya to muna son irin wannan ga wannan masana'anta ta na dogaro da kan ta bakin gurgudu ɗazu an yanka kek na biya wanda aka yanka wanda bai ci ma shi na biya ah! to shi ne yanzu ni zan saya nima da ta ci zan ba ta dala ɗari nima na ba da gudunmuwa kuma yana fatan wannan gida Allah ya sa ya ci gaba da albarkantar wannan masana'anta ta amin mun gode mun gode ina godiya ciyaman ya yi mun tare a gurin nan ba ciyaman ba da kowa an saka da leri ga dala ɗari biyu daga ciyaman ka hutu rarara na gode ya sayi kek da na ci Allah ya bar zumunci Allah ya saka da alheri to hajiya da fitara godiya ciyaman Allah mai da kai gida lafiya da kai da jama'a ka Allah ba da nasarori ya sayi kek naira to ni da cigaba da wagar mana sai inda rabbana har hutarsa bismillah inda rabbana DJ babanci ne duban karba mu fa a ah, eh to zai yi ciyaman ciyaman dan zaren zaya musu da dutse dan zaren zaya baban ci da rubai ga wani baban ci daya sai ku wuce ah, aji wannan waka na waka za a biya yi a studio ina aina akwai waka? mu je wuri elin senta da so mu je wuri ibn senta da so mu je wuri Teresa Kumbuzo Guri Ebe Santa Daso. ragi ga talakawa Kumbuzo Guri A guri in za a kai gobe ana wa akan ba zan gaji ba in dai gada so Allah ba lafiya baban cire biyu